fada soyez les bienvenus barkan ku da zuwa cikin shirin ku na matasa da sunan duka abokan aiki dans nan studio Kalangu muna ma duka matan Niger barka da sallah elle célèbre aujourd'hui ce jeudi 13 mai la 30e édition in sallar su da aka ma matar kasar mu Institué en novembre 1992, le 13 mai rappelle la marche historique des femmes en 1991 don a ƙara musu yawan kujeru a cikin kwamitin da ke kula da shirye-shiryen conference national a yau a fadar mu muna tare da abokan mu 'yan jarida da suke cikin kafofin watsa labaru C'est la question de la lutte contre les violences basées sur le genre qui nous intéresse aujourd'hui à la FADA. La FADA a pensé à celle-là da za a iya cewa su hankalinsu bai ma kwanta ba balle har shiga cikin shagulgulan wannan sallar tunda dai mata an sani akwai waɗanda suke cikin musgunawa kala-kala to yau mun zo mu yi hira da abokan aikin mu ji yaya ne su suke nan suna yaƙi da ita comment ils abordent les thématiques liées à la lutte contre les violences basées sur le genre kuma in abin da suke nan ga yi yana isa ko sai an ƙara ci gaba hallo a nan cibiyar mu ta studio kalangu a unguwar kwara kano muka gayyato madam amina nyandu eredu apak niger madam ina kwana lafiya no to barkanku da zafi kan shirin tusa fara apak dai kungiya ce mai kula da wurin da ko mahimmancin da za a ba mata cikin harkan jarida haka ne ko ban bace ba mm. kuma muna tare da almuktar kai ne shi kuma journalist ne a duniya almuktar ya kake saba wallahi alhamdulillah omo oh, ina ku anan wannan in na gai kana ji ko da cika shi babu hausa <laughs> korai ko <laughs> nous sommes avec madame Rahina Moussa de la Fédération nigérienne des personnes handicapées ça va Rahina ah, alhamdulillah mun gode ma Allah sois la bienvenue surtout tout ça la fada to merci beaucoup Rakia Arimi elle elle est de l'équipe femme euh, du studio Kalangou elle est journaliste au studio Kalangou ya ki Rakia ça va ça va bien sans la musique, la rubrique préparée par Miss Dandy et la chronique qui est l'affaire de Monsieur Olivier, notre chroniqueur chouchou. Selon les résultats de l'enquête sur les violences basées sur le genre de l'Institut national de la statistique réalisée en 2010, Publié dans un rapport d'analyse en juin 2011, Mata Sanafuskanta Musguna Wakalakala. Parmi celles-ci, les violences physiques représentent 43% des cas, suivies des violences sexuelles, 28,3% des cas. Pour ne citer que cela, itadai wannan musgunawa muna jin ta a cikin kafofin watsa labaru ana zancen ta muna jin cikin rediyo muna jin cikin talabijin har sur les réseaux sociaux to yau muna so mu sani wa'annan abokan aikin namu da kuke cikin media qu'est-ce que vous savez de cette lutte ou de ces violences basées sur le genre Mokhtar Merci beaucoup, euh, mhm. euh, par rapport à la violence euh, faite aux gens, nous, en tout cas, à Dunia, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans ce sens. Nous avons fait des reportages, nous avons fait également des débats radiophoniques, des débats télévisés. Nous avons beaucoup, en tout cas, fait des, choses de sensibilisation pour que vraiment cette violence euh, puisse être euh, stoppée. Euh, donc, nous avons beaucoup travaillé avec FEV, de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence De mhm. Mariama, musa tora rakiya arimi ke kuma za ni juya wajen ki ke ta studio kalangu studio kalangu muna da kaman equipe fam sukutum cikin wannan equipe fam kina ku wannan maudidin kuna tabo shi jehi jehi ko Um, rabi na gode miki kin san studio kalangu ta mhm. tabo harkar mata musamman ma ta akwai rukunin da ta dora bisa kan harkar mata mhm. da ake ce mishi ekip fam mhm. ekip fam eh, abu ne da mata suke yi da muka raɗa mishi suna par les femmes pour les femmes gane? Eh. Mata ke yi amma saboda mata don su waye wa mata kai. To yanzu an ce miki violence ba zai sirle ja ya taba mata sosai ya hi taba ma mata za a ce. To muna yin abubuwa da dama kamar sensibilization domin a kare wannan abun. Kamar mhm. yanzu kika ɗoka a ɓangaren mu akwai forum da muke yi wanda Mm-hmm, wasu mm-hmm. wuri suna ce mishi deba amma mu forum muke ce mishi mm. haka kuma a cikin forum kin nan akwai lotti da ake ta lotti amma ba irin wani na tsegumi <laughs> ba ba na tsegumi ba eh, eh kaman shiri ne wanda yake wayar da kan mata don sai muke sashi cikin lot don saboda dan wayewa mata kai sosai ban da ma na forum kin akwai kuma shirin da ake cema magazin mm. shi ma a ciki gaskiya muna kawo zancen harkar violence ba zai kinan eh, musamman ma kamar in aka ce muke wani fyaɗe wani eh, movie mm. treatment psychologic da su dai auren dole akwai abubuwa da dama da muke taɓawa dama bisa kan wannan shirin namu mun gayyato kamar irin wannan association da za su zo su gaya mana wannan aikin da 'yan jarida suke suke ganin shi to a cikin su dai ɗaya ta zo wata association kin ta turo mana ita wadda ta yi representanta eh, rahina musa ina so in sani rahina ya ke ganin wannan aikin da 'yan jarida suke nan suna yi bisa kan irin abubuwan da ya shahi mata ko musguna da ake ma mata ya ci ga wannan shirye-shiryen nasu to madalla hajiya rabi na gode ma studio kalangu eh in an kawo kamar violence fet of an san in mutum ya zama mace bai da durwa ballantana an ke mace mai nakasa akwai matsaloli da yawa da suke gani amma ba su iya bude baki su hodi ko sun bude baki sa ke tahi kewaye da ke ma ballantana ma kamar su komsi su ba mutum na ba ko an yi musu ba su hito su hodi abin da suke yi cikin ransu kenan don dans agence ko san zo sun gai on va pas prendre ça en compte la prise en charge elle sera pas exact on ne va même pas les écouter ba amma sauraron su okay ballantana ma su da kansu ma ba su san duwacin su ke san in mutum bai san ruwakin shi sai a dibi kamar addini ne bai kamata eh, mace ta huce mace ta bude baki ta ke ga abin da miji na ke mini ko ko ga abin da dangin miji na ke mini ko ko ga abin da wajen aiki ake mini ko gani to shi yasa federation kinmu tana nan tana ta action de plaidoyer da sensibilisation bisa kan harkar droit da personnes handicapées kuma kuna aiki da yan jarida muna aiki sosai da 'yan jarida mai mm. bisa kan harkar violence fet fam 'yan jarida ba su taho wajen mu okay. sai dai studio kalangu to ku mu a mako ne san su dai babu dan jarida suna yi ha bisa kan abun ga AGR da mata masu nakasa ke yi eh. bisa kan prodi da suke fabrike bisa kan a yi presentation na in persona handicapé haka me ba a tambaye su bisa kan violence vous ne venez pas vers nous il faut venir vers nous ça peut nous échapper peut-être de venir vers votre structure. Très belle question. Au fait, c'est quoi le problème Les gens pensent qu'aller vers les médias, il faut de l'argent. Ok. C'est même ça le plus grand problème. On ne sait pas que les débats là, la personne peut aller proposer un sujet. Et par exemple, il y a a duniya le feu, comment il s'appelle Issa Mustafa. Mm. Akwai program da yawa wanda ni da kaina na yi mishi propose har Très malheureusement. Ouais. ya rasu kuma ba a samu suite ba. kenan dai sai dai an kara dai kuma sai dai an kara to abokan aikin masu jin mu ku dai kun ji rahina ta yi magana yanzu a pak zan dawo wajen ku kun ji duka su wannan 'yan jaridan da aikin da suke yi ku ya kuke ganin wannan aikin da 'yan jarida suke yi justement bisa kan wannan tematikin na musguna da ake mamata eh, rakiya ta hodi aiki da suke yi bisa violence fact of farm. aiki na studio kalangu ya kamata a yaba musu a tuka suna ba mata horo kuma duk yawancin magana da suke yi don a gane minana violence fact of farm din paske abun da baka sani ba baka yi magana bisa shi ba ma gane ko abin yanzu gare ka baka gane ko kai da a victim in baka san ba hada maka hanyoyi da ya kamata in abun ga ya samu gare ka hanyoyin da zaka bi ka tai ka nemo incinka mhm. bai yiwa kenan abin ma violence ce yanzu violence cikin category kin wata mai wata ma san mata ba violence su suke yi da aiki da sauran jarida suke yi dan mutane su gane violence din iri-iri ne violence fet of farm iri-iri ta kawo haraka katia. shi ya kawo haraka hwade su da viol da su sos suke eh, aiki bisa su mhm, mhm. dok haraka hwaden nan in mutum bai san yadda ma wane situation ne in kana cikin ake consider kamar fyaɗe ba to yaya ba za ka yi kuma in mutum bai san in an maka hwade ina za ka premier ku zuwa komsariya ne in baka sani ba yaya za ka yi kenan aiki jarida aiki na mahimmanci ne ya kamata a musu godiya me akwai ragegge cikin aikin kwa mm, sai an kara mm. sai an kara mine kariyan su for example eh, an duniya eh, in suna an ta ban taba shi ba a ce sun dauko eh, production hakan ga babu sun yi ta sun yi ba da association masu aiki bisa violence fed of ne suka zo wajen su To, justement ba su kan wannan kariya zan mu zan dawo gare ku, amma kan nan kun san wannan shirin na muna yi muna dan shakata ne on nano pause, la justement c'est l'heure de la rubrique. Zan mu ji cikin wannan rubrikin don di mu ci gaba da hira tare da wanda muka gayyato, shi kuma wannan rubrikin tashi ta yau da waye hira et on se retrouve juste après. Les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. C'est ceux qui ont su se relever après la chute. Faire de la musique n'est pas chose facile au Niger. Et pour la prospérité de cette musique, une rubrique spéciale qui fait la promotion de l'art et de ceux qui le pratiquent. Vous êtes sur Tous à la Fada. Cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous êtes sur L'artiste s'exprime, une rubrique sur laquelle les artistes s'expriment. Aujourd'hui, c'est-à-dire sur ce numéro, nous allons recevoir dans un instant un talent. Un talent pur. Il a le rap dans le sang. Quand il rappe, tu le sens. Il fait pas du sale. Hey. Hey. What's the sosai da kasan mu saboda yan canji lokacin da muke bukatar canji sun ba ku kuɗi su ai muke zaben ba ku yi da rana an imani an ba ku dala kenan mu dan homa cikin wahala iranin ga petrol amma a banza babu tsaro yaya za yin kwana La vie, vous le savez déjà, un vrai combat est eh, la voix d'un peuple aspirant à la liberté plus puissante que la force des armes. Nous avons donc avec nous le number one Lambadaya. <laughs> Eh, Elsa. Yeah, yeah, yeah. Donc, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, le big. Merci, le grand. Je suis Comment tu bien... vas Tranquille, bien Toujours Toujours toujours comme on le dit, frère. Ouais. Alors, Elsa, aujourd'hui, on va parler de toi. Dans un premier angle, on va parler et bien évidemment de Elsa. Mais Elsa, qui se cache derrière Elsa C'est important pour permettre à la jeunesse nigérienne qui nous kiffe de bien te cerner, de bien comprendre, hein, bien évidemment, un certain nombre de choses. Ouais. Parlons de tes débuts, Elsa. Okay. Oui, comme on le dit, tout début n'est pas facile. C'est depuis 2018 que j'ai commencé. C'est avant-hier 2018. Voilà, avant-hier. <laughs> et avec tout ce temps, avec tout ce que tu as là de lourd, c'est en 2018 que tu as commencé Clairement, clairement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique Dis-moi, on ne se cache pas les choses ici. Bon, vraiment. Les gens doivent savoir, en fait, tout. Clairement, clairement. Bon, moi, euh, depuis le bas âge, je suis inspiré par la musique, par certains artistes. Déjà, c'était le temps des sections d'assaut, c'est le groupe français. ceux qui m'ont un peu inspiré. Alors, 2018, tu as commencé par quoi Par interpréter les musiques euh, ou bien euh? euh... Ouais, j'avais commencé avec un petit freestyle appelé Niamey City. Niamey City Ouais, voilà. Après, j'ai enchaîné avec un autre, Garder Espoir. <laughs> Elsa, c'est quoi ton genre musical c'est que du rap tu autre chose Bon, moi, je recommande, hein. je m'adapte à tout genre de style. Je rappe, euh, je recommande avec les styles. Je, suis la tendance au fait. Quand on est sur la phobie, je fais. Demain, je vais frapper la drill aussi. Moi, je laisse pas. Même le reggae, je fais. Mais ça reggae. Tu vas bien, bah oui. <laughs> ah eh, J'aime bien ce garçon, au fait, bien sûr, parce qu'il le faut. On va bien évidemment parler de tes relations avec les autres artistes Parce qu'on t'a connu aussi au sein d'une formation. Bien tu as commencé seul, ok, d'accord. Après, moi, j'étais euh, quand même euh, croisé en multiples plus avec euh, la formation du génération. Ouais. Parlons du génération. Ils sont où, les gars Ouais, New Generation sont là, ils se portent bien. Vraiment, c'est un projet déjà qu'on s'est dit de faire d'un album. C'est vrai, on a fait l'album, l'album est déjà là. Mhm. Donc, il y, a des situations il y a mon bro Amdi Malam qui avait voyagé, donc il est, il est parti. Peut-être après, on va faire sortir le truc, quoi. Parce qu'il y avait le Covid qui nous a un peu bloqué. <laughs> Alors, Elsa, nous sommes à la fin. Ok, ok. Eh, l'instant est solennel. Est-ce que tu as un message à l'endroit de toute la jeunesse mondiale qui kiffe cette émission Merci. Voilà, voilà, toute la jeunesse mondiale d'abord. Je vais me faire un peu de promo. Allez-y vous abonner sur ma page euh, Instagram, Facebook, euh, ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner parce qu'il y a gros trucs qui arrivent là, gros comme ça là, parce que ça va faire pas. Donc, euh, captez-vous, captez-vous, soyez là, focus. Le clip arrive, des clips, des clips, des projets, des projets. Donc, faites la promo de la musique nigérienne. Faites la promo de la musique nigérienne parce qu'il faut consommer le local. Nous, ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on n'a pas du boulot, c'est pas parce qu'on a quitté les bancs ou bien quelque chose comme ça. On fait ça pour le pays. C'est la passion, c'est pour vous, c'est pour nous, on le fait, c'est pour tout le monde. Parce que quand la génération future sera là, ils vont se dire, ah, nos grands là, ils ont vraiment bossé pour nous et puis les choses seront faciles pour eux. Ce que j'ai à, vous dire vraiment, c'est que le mind là, le mental, que ça change. On est là pour le Niger. Faisons avancer le pays. Tous. Consommons ce que nous produisons. C'est ce qu'Elsa veut dire à la fin de l'émission. Euh, et la page officielle, c'est Elsa. Elsa officielle. Sois béni. Et voilà, retour à la FADA aujourd'hui installé dans les locaux studio Kalangu ici au quartier Kwarakano. Muna hira busa kan wannan musguna da ake mamata. mata. Menene 'yan jarida suke yi? Ba za fa ku bi mu sun riƙa za ku jin wa'annan wanda muke tare da su. To yanzu dai an yi zance busa kan duka abubuwan da kuke yi. Manna mun hara abordan bangaren uh, insuffisance cikin harkan lutkin da ake nan gai. Muktar kai zan dawo ka. Kashi dai ta ta dan dago kamar abin da ake ce ma insuffisance ya kaga wannan zancen nata menene yake ka muku wannan blocage ki menene yake sa bukwa a bardon su irin wannan tematikin kama an dai kamata ina so in sani ya akai bon c'est tu sais mm. c'est par rapport au, au texte n'est-ce pas parce que tu ne peux pas euh, agir dans le vide comme ça il faut toujours des, des textes mm -hmm. n'est-ce pas il faut toujours avoir des textes qu'il faut, sur la base desquelles il faut euh, travailler. Si tant qu'il n'y a pas ces textes-là, ça va être très difficile. Euh, euh, il faut que vraiment ça soit cadré. Il faut que ça soit cadré. Mm. Tant que c'est pas cadré, ça ne peut pas aboutir à grand chose. To wannan kadraj kin wannan taimakon da kuke so akan cikin aikin daga ina ne kuke jiran shi daga su kungiyoyin eh, masu yaƙi da wannan musgunawa ce ko daga shugabannin ƙasar ta mai masu jeran ƙasar ne ko ya ne kuke so a Non, c'est une c'est une question politique. C'est le pouvoir public Tant qu'il n'y a pas cette volonté-là politique, mhm. on ne peut pas aller loin. Ce n'est pas possible. La journée passe, on tourne la page. La semaine passe, on Met ça euh, ah bah, dans les oubliettes. C'est ça, on met ça dans les oubliettes. On ne va même plus revenir là-dessus. Il faut l'année prochaine. <laughs> Rakiya Arimi Zandawa wajenki, ke kuma ina so in san cikin duk da yake kin kwatanta mun kamar ayyukan da kuke yi da dama ne a basu kan wannan. ina so in san kamar akwai abun da yake hana ku yake rage muku kamar karfin gwiwa cikin irin tematikin da kuke so ku borde kamar akwai yan matsalolin da kuke samu bisa kan samun kaza ko samun kaza hallo bisa kan teren wallahi rabi haka ne kin san baiwa ka abu babu matsala mm. mu matsalar mu anan ta mice ce ta samun mvt kamar musamman yanzu muka ce zan mu yi wani forum yanzu kika ta yi wujen magabata tunda yau in an ce violence ba zai sur leja dole sai ka taɓo magabata kar su je kuma gobe su ce kai kaba <laughs> kenan an ce eh. waka ta daɗi a bakin mai ita shi yasa muke neman masana su zo su yi mana aiki amma kak wani bi sai mu nemi mutum sai mu ɗauki sati ɗaya sati biyu muna neman mvt wallahi rabi ba mu samun su kin ga dai matsalar mu a haka nan ko kuma ki ce ma mutumin a zaki zo ki yi interview da shi dan saboda ki magazine ko kuma ki yi lotti shi matsala mutumin zai fara miki shige da fice ni ban san ba me yasa ba su son su yi magana ba su kan ba zai sur eh violence ba zai sur leja alhali kuma kamar yadda kuka faɗi ne in satin ya zo su suke hitowa suna ta ihu ye ye ye <laughs> <laughs> amma ga wannan kaza zami eh, kaza zami amma kuma mun ce su yi magana kiyawa suke ina so in shi aminin yandu me za ku ga mun bisa kan wannan ta a park Niger zan dawo wajen ki hallo me ne za ta ga mun bisa kan abubuwan da ta gani parce que on est encore de l'observation hein tout à fait eh merci Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'il y a des insuffisances. Hein. Insuffisance ɗin eh, fanni-fanni ne. Akwai insuffisance wajen 'yan jarida da kansu, tunda 'yan jarida yawanci ba da specialization bisa harkar violence faite aux Su mm. da kansu ya kamata suyi karatu don su gane ma violence faite un nom aux sannan su samu suma suyi su yi magana bisa su. Ban da karatu ma in suna karanta documentation bisa kin yi magana cikin introduction na bisa etude yanzu yan jarida da e eh, eh, nawa ne suka san etude dinga yawanci duka ba su san etude dinga kenan in baka eh, baka dauko lokaci ka tai ka yi bincike ka nemo takardu da suke magana ka yi nemo duka lissahi da aka yi bisa harakar violence fet farm don kai ma ka nasu kuma ka samu ilimi da zai sa kai ma ka azade ba bisa akwai eh, insuffisance bisa kadir juridik gaba daya kadir juridik yanzu eh, mata abin ga kungiyoyi na mata sun gwagwarmaya an samu cikin code penal an dauko harka wade eh, bisa code penal akwai sauran violence fait aux da har yanzu babu solution su cikin kadir juridique ba amma sun ne za a yi in aka an dauko le violence culturelles. ya tusa yanzu ke kuma e, rahina hmm. kaman da zunga ana haraka ana kawo zanken volonté politique ni zan iya ce ba volonté politique ne a babu kaman masala daga gare mu na yaci in mun diba kaman e, shekara goma da ya huce ba a jin zanken na kasa sam sam sam kikin Niger to yanzu ko ina ka je harakan na kasa dai ne ake yi dan mi yasa saboda mutane wanda suka vivir abun su da kansu suka tashi akwai kun gani akwai eh, convention relative au droit des personnes handicapées wannan convention international ne nijar ya yi ratifiyan shi en 2008 kun ga kahin ma convention kin ya taho Niger muna da doka na kanmu wanda mu da kanmu ma ba mu san shi ba kenan shi yasa zan ke wannan ba zanken volonté politique ne zanken organisation ne les organisations de la société civile in kun ga journée kin mata sun taho sai kuga ana ta kuwa parce que an samu kudi daga partenaire in babu kudi sai mu saya mu ce sai gwamnati yayi ah, gwamnati bai yi muna duka abin da muke so me mu da ke vivre abun

kuna son su wa'annan kungiyoyin na kula da wannan harkokin na musgunawa da ake ma mata ko ake ma masu na kasa su yi aiki tare da ku kuma gwamnati ma hallo ta kama to abin da zan kara akan abin da ta ce eh. bisa kan rashin kulawa kamar na sensibilization wahido text kin nan ba gwamnati ba wa ya kamata ya ɗauki nauyin sensibilization kin ita ce to kenan in ita bata zo ta ga media ba bai yiwa ko media ta san cewa akwai wannan testing da ya kamata a yi wa al'umma wanda abin ya shafa su ta ce sai dai partner suka yi kokari eh, suka samu abin nan mm. to in wani partner kin bai da karhin tahiya cikin daji yayi sensibilization abun ya kwanta kenan kai da kake so a san abunka kai ya kamata ka tashi amma in ka zamna wani partner ina ruwan shi kenan dai gwamnati dai ta kama gaskiya kamar yanzu mun an ɗauka nan kalangu ba a biyan mu ko dala muke abu ko dala baka bada in ka zo ba mu takardar ka mun muka aikin ka in dai gaskiya ta bi ka'ida to me yasa mutane ba su yin shi ko tsoron suke don saboda sauran media suna amsan kuɗi ne amma ban sani ba to eh. kenan akwai ma media kin ma da ina ina son in in kawo dan wannan zance mm. eh, media ko ba haraka kuɗi ba a une mission de service public dans tous les médias au Nigerien. Au nom de cette, de cette mission de service public, il ya kamata media ita da kanta ta yi recherche d'un ta yi bissa bisa de da Société. cikin Cette affaire de violence faite aux femmes, je kowa ce il faut que y ait une synergie synergy da yan jarida da mata da pouvoir public Comment a le cadre juridique qui existe? shine Chine, eh, ah, ah. dan shine cadre juridique din amélioré le cadre juridique actuel il ne prend pas en compte beaucoup de violence. Il y a avec les conflits, il y a des nouvelles formes de violence qui apparaissent. Justement, une pensée à ces femmes-là, de ceux qui sont dans une zone de conflit, suway wai musgunawa ma kawai su ta hito musu daga inda wasu basu ma sani ba basu da ma labarin basu neme shi ba ya dai hado musu haka nan. La Fada pense également à ces femmes-là. Yanzu bisa kan wannan na naku da kuka yi cike da ma'ana za mu zuwa hallo mu shakata cikin fadar ta waka ta cancanta a sahani a kiki a ganin ki tunda yau ranar mata ce shikenan eh. sai a sa mana wakal mata kawai wakal mata wanda ta soga ko <laughs> eh. to mu je da ita in ya so on se retrouve eh, juste après mata de soga kun ji dai mata dai an wasa sai dai cikin wani waka dai ta soga zan mu dawo a fada muna nan muna ci gaba da hira ta ko in ce shirin nan ma ya kusa zuwa karshe yau hira da muke hira musguna da ake ma mata su dai wannan yan jarida da muke tare da su yau ya ne suke wannan aikin nasu bisa kan yaƙi da wannan musguna da ake ma mata Aujourd'hui, à cette fois, nous sommes avec euh, Amina Nyandou. Elle représente APAC. Nous sommes avec Al-Mokhtar Kaine de Dunia. Nous sommes avec Rehina de de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Nous sommes avec Rakia Arimi du studio Kalangu. Zalba Olivier avec Olivier chronique inshallah de de et on se dit officiellement au revoir sur tout ça la fada. Amis de la FADA, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est la pleine forme comme toujours. Dieu merci. Eh bien, travail à distance, nouvelle donne, c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Depuis l'avènement de la Covid-19, le lieu du travail et les modes de travail ont changé. Dans le monde du travail, les employés ont connu un profond bouleversement dans leur mode de travail. Eh bien, les employeurs aussi. Faire des réunions au salon, participer à des rencontres à travers son écran, recevoir les ordres et les exécuter depuis son lit sont devenus, entre autres, les nouvelles donne dans le monde du travail et eh bien, à force de voir la crise durer, on se demande si un jour on pourrait s'en passer de ces nouvelles habitudes de travail. Selon plusieurs chercheurs, le télétravail n'est pas une chose nouvelle qui aurait apparu avec la Covid-19. Si avec la Covid, j'ai appris à suivre des conférences sur la cybercriminalité qui a eu lieu à des kilomètres de chez moi depuis mon petit bureau à Niamey, ceci n'est pas une chose nouvelle pour certains. Constat unanime, le recours au télétravail a explosé, mesure Covid oblige. mes auditeurs et auditrices, cette nouvelle nouvelle forme de travail n'est pas sans conséquence sur les travailleurs. Si pour certains salariés ce fut une expérience positive, la possibilité d'organiser leur journée à leur guise, de trouver un nouvel équilibre de famille, d'exercer leur métier tout en profitant pleinement de leur cadre de vie, pour d'autres ce fut une expérience frustrante. Balance entre vie privée et vie professionnelle, source de stress et de tension au sein du couple ou de la famille, réduction des relations sociales et des échanges informels avec les collègues, difficultés matérielles, manque d'espace ou d'équipement à adéquat. Sentiment de perte de statut social valorisant pour les cadres. Selon une étude du TikTok Terra Nova rapportée sur le site consulendo.com, le télétravail aurait accentué la fracture entre les cadres et les employés ou ouvriers. Les premiers pouvant réaliser une grande partie de leurs tâches à distance depuis leur résidence, tandis que les seconds se voyaient condamnés au chômage partiel car affectés à des opérations d'exécution ou de production nécessitant leur présence dans l'entreprise. Cette pandémie de la COVID-19 nous a fait poser des questions comme qui travaille et comment ou encore où est-ce qu'on travaille. Si auparavant l'idée du lieu de travail était au centre des questions de recrutement, la pandémie aurait permis un peu de liberté pour le choix du lieu de travail d'une part. D'autre part, la pandémie a mis en évidence le fossé entre les types de travailleurs, par exemple ceux du secteur informel D'autre part, la pandémie a mis en évidence le fossé entre les types de travailleurs, par exemple ceux des secteurs informels et formels. merci bien Mr. Oli. Yanzu dai wannan shirin namu kun ji dai ko ya kusa zuwa ƙarshe amma wanda muka gayyata su ne za su muna conclusion kin tamu ta yau. Mu shurare su ɗaya bayan ɗaya. Ya ne ya gani ya kamata a ce wannan aikin an yi shi dan a tayar da shi daidai. Rake arimi in fara rake. To Rabi ni dai abin da zan ce don saboda ayyukan 'yan jarida ya tahi daidai cikin wannan yaƙi da musgunawa da ake yi wa jinshi za mu ce mm. tunda ba mata kadai ba mm. eh, ya kamata a ce eh, magabata sun ba mu haɗin kai mun yi ƙoƙari mun wayewa al'umma kai dangane da al'amarin da yake na yana ci kuma bai karewa abin ya ci ya ci ya tunda kowace sahiya in kika tashi sai kiga wani sabon abu ne yake zuwa shi kuma sai a danganta shi kuma cikin violence ba zai sur leisure abin da zan ce kenan rahina ina jin ki abin da zan ke mu mata ne ma ya kamata mu fara sensibilizan kanmu mu san inda ga muni ciwo mu san durwa da devoir in mu ba durwa kadai ba ko ka san durwa in ka in baka san devoir in ka ma babban matsala ne a hoda ma mata ga incin ku ga abin da ya kamata ku yi ga abin da ya kamata ku. mutane su yi muku ga abin da ya kamata ku da kanku ma ku yi ma mutane mm. kenan in an samu an yi wannan ba mu ke violence ba zai eh, feto fam mm-hmm. zai kare wajen mata masu nakasa zai kare bai kare amma su da kansu za su huto su haɗa muna ga matsalolin ga ciwon da suke ciki ba ga ciwo da suke yi don mu samu matsalolinsu kun shi dai ko muktar kai ina jin ka kai kuma Oh, Ravi, ce que moi je vais dire en conclusion, c'est de euh, dire à ces structures que les portes de nos médias restent ouvertes. Ok C'est un travail, comme l'a dit Madame Ami, c'est un travail de service public. On n'attend rien financièrement de vous. En tout cas, facilitez-nous la tâche. Parce qu'il nous arrive d'aller vers vous avec toutes les difficultés pour avoir des interviews, avec toutes les difficultés pour avoir vraiment des gens qui vont témoigner donc vraiment, nous voulons que vous nous rendez euh, la tâche facile. Amina. Merci. Euh, mhm. En conclusion, moi je dirais que le thème, nous sommes la journée de la femme, le thème c'est renaissance féminine. Donc je voudrais vraiment en conclusion dire qu'il faudrait qu'à partir de cette année qu'il y ait vraiment cette renaissance-là. C'est quoi cette renaissance Nous avons par le passé nos aînés dans ton introduction, nos aînés ont obtenu des acquis. Nous, les générations actuelles, nous devons revenir à l'essence de cette lutte-là. L'essence de cette lutte, c'est avoir des changements. Il faut qu'on obtienne des changements. Donc pour obtenir des changements, il faudrait que nous soyons tous ensemble. Quels que soient les différents types de violences qu'il y a, si les concernés ne brisent pas le silence, il ne peut pas y avoir de solution. il faudrait qu'il y ait cette renaissance-là de tous les côtés, que nous, médias, qu'on change de méthode, qu'on n'attende plus que les autres viennent vers nous, mais que nous faisons un travail de recherche. Plus d'engagement. Oui, que nous prenons l'engagement de, de parler de ces faits de société sans que ça ne soit une commande. wannan hirar tawa tare da wa'annan wanda na gayyato eh, ta zo ƙarshe gobe tare da abokin aiki na don za su ci gaba da ita shi kuma za zai zance bisa kan duka abubuwan da ya kamata a bi hanyoyin da ya kamata a bi a ce 'yan jarida su ma sun kawo gudunmuwarsu kuma abin yana tafiya daidai a huta lahiya kuma muna ƙara ma matan nishar barka da sallah hallo muna amunan mu na fada suna barka da sallah barka da sallah azumi